الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na kitabun zuhud wato littafin zuhudu na shek aliyu bin al-husayn a yau insha Allah za mu yi darasi na tara kuma za mu tashi a afuwa darasi na goma sha ɗaya za mu yi darasi na goma sha ɗaya insha Allah za mu tashi har kusfadi wato baitutukan da suke karewa da sadu malai sai alaika min al'umuri bima yu'addi ila subuli salamati wal khalasi wa ma tarjun najata bihi wa shikan wa fawzan yawma yu'khadhu bin nawafi وليس ينال عفو وليس ينال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي وإن تشدد يدا بالأمر تفضي وإن تعدل فما لك من مناصي وبر الوالدين بكل رفق ونسك للأداني والأقاصي عليك من الأمور عليك بما يؤدي فلزمتي أبن ديكي كيوا إلى سبل السلامة zuwa ga tafarki na kubuta wal khalafi da tsira daga azabar Allah min al-umuri na daga al'amura alayka ma'ana sa ilzam ismu fi'il amri ne ilzam to da kalli zinci aikata abubuwan da za su kai ka zuwa ga tafarkin tsira gobe ka nemi ayyuka na alkhairi ka dinga aikatawa wanda za su tsiratar da kai gobe kiyama ka nisanci munanan ayyuka wato ayyuka na haramun waɗanda za su kai ka zuwa ga halaka idan ka nisanci haramun kana aiki na gari to waɗannan ayyukan ko halayen su ne za su kai ka subulu salamat wato hanyoyi na wato ainihin kukuta wal khalafi da kuma tsira daga azabar Allah amma in ba aiki na gari kake yi ba to baka kama baka kama hanyar tsira idan duniya ta rufe ka kana neman ta ne ido a rufe to wannan hanyar halaka ka kama yasa ubangiji ta ala ya ce wal malu wal banuna زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات inda عند ربك ثوابا وخير أملا da dukiya da ƴaƴa ado ne na rayuwar duniya saboda zamanin jahiliya suna alfahari suna alfahari da dukiya suna alfahari da yaya to wannan Allah ta'ala ya ce ado ne na rayuwar duniya ba ta hanyar ka ne ake samun lahira ba iya yawan arzikinka iya ladanka ba ba iya yawan ƴaƴanka iya ladanka ba a'a wannan abu ne da zai amfane ka a rayuwarka ta duniya kuma ado ne yau a ce kana da dukiya kaza kana da kadara kaza kana da ƴaƴa kaza wannan duk ado ne na rayuwar duniya amma wal baqiyatu salihat ayyuka na gari wanda ladan su yake wanzuwa har zuwa tashin alfiya, wanda sakamakon su yake wanzuwa har ka same su a lahira khairun su suka fi alheri inda rabbika wajen ubangijinka sawaban wajen lada wa khairun amala kuma su suka fi alkhairin abin da za ka yi buri wato su suka fi alkhairi wajen buri kenan idan za ka yi buri kai buri kyawun ayyuka kai burin aikin da zaka samu lada wanda zai sa ka tsira gobe kiyama shi yafi alkhairi akan burin abun duniya kawai burin abun duniya kawai ba zai iya wato tsiratar da kai daga azabar Allah ba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim da dukiyar da 'ya'yan Allah ta ya ce ba za su yi amfani ba ranar aljama sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya wanda babu shubuhohi a ciki kuma babu sha'awa a cikin wato sai ayyuka a amalin kulu wato ayyuka na zuciya wanda za su tseratar da kai daga azabar Allah to nan ne za ka samu tsira gobe kiyama amalin kulu suna jira kamar a tawakkul a samu cikakken tawakkali tare da wa ala Allah fa ya tawakkali mu'minun Allah ya mu'mine su dogara ga Allah kar su dogara da kowa sai da Allah wannan sifa ce ta mu'mini duk abin da ka sa a gaba Allah ne mai maka shi kai ga Allah ka dogara in ka samu Allah in ka rika Allah kullun yusibana Ila ma kataba Allah lana abin da ka samu Allah ne abin da ya same ka na masiba ma shi ma Allah ne kaddara maka shi to kai tawakkali ga Allah duk abin da kake so to wannan zuciyarka ta koma zuwa ga Allah ta'ala haka nan zuciya ya zama akwai mahabba a cikin ta son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kana son Allah na kololuwa ai baraka saba maka ba zai zama yana da kurjini a zuciyanka duk lokacin da aka ambace shi ka ji kurjinin Allah ya mame zuciyanka inna ma nu'min allazina idza dhukira Allah wajadat qulubuhum fa zaka zuciyanka ta qurita sannan in kana son manzala ta sama zaka girmama shi kuma za ka bi umurnin sa ka girmama shi ka bi abunda wato ainihin yake so ko da aka son Allah da son manzala ta sama ya cika zuciyanka wannan aiki na zuciya wanda zai tsirkar da ya sa cikin abubuwa guda uku wanda manzon sama yake cewa duk wanda ya same su ya samu dadin imani na farkon shine an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ya zama Allah da manzon sa su su suka suka fito akan kowane irin abu ba abin da kake so sama da Allah da manzon sa to in ko kana son Allah kana son manzon Allah ta sama ba za ka saba musu ba law kana hubbuka sadiqan la adatahu innal muhibba liman yuhibbu mudib in son ka na gaskiya ne zaka bi Allah in son ka na gaskiya ne wa manzala kuma za ka bi shi za ka bi sunnarsa za ka kare ta domin dukkan wanda yake son wani da zai so ya saba masa don ba za ka so abin da zai bata masa rai ba kuma in ka saba masa ka nemi fushinsa saboda haka ya zama akwai sun Allah ta'ala a zuciyarka sannan kuma ya zama akwai alhau tsoron azabar Allah a zuciyar. wannan shine zai sa ka daina sabon Allah ina tsoron kada Allah ya azabtar da kai da wutar jahannam sannan a samu arraja shine kaunar rahamar Allah subhanahu wa Allah shi yake da aljanna aljanna ta sane shi ya halitta ta kuma zai shigar da bayansa na gari a ciki kuma kai a wajen Allah kake tsammanin aljanna kana tsammanin rahmar Allah ta'ala to in ka samu irin waɗannan ayyuka to su za su tseratar da kai daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala to za ka sai ka dage da ayyuka na gabbai da kuma ayyuka na zuci su ne ayyuka da al'amuran da za su tseratar da kai gobe kiyama ka samu kukuta ka samu tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wato sai ka gyara zahiri da baɗini kenan zuciya da kuma gaban yace wa matar ma ja ta bihi wa shikan wa fawzan yawma yu'khadhu bin nawafi wa ma tarju bihi wa ma tarjun najata da kuma abinda kake tamanin tsira bihi da shi wato tsira daga azabar Allah bihi da shi wa shi kan da gaggawa to ka nizinte shi shi ma duk aikin da aka taimaka, in kana yin sa zaka samu tsira gobe kiyama to kar kai wata wata yi gaggawa ka nizinci wannan aiki fastabiqul khairat kar ka ce a sai an jima sai jibi sai baɗi shikenan sai abun ya kubuce maka wala turqi fi salihati ila ghadin wa rubba ghadin ya'ti wa anta faqir haka dinkirta ayyukan gobe yi yau zuwa gobe ila gobe zo kuma ba ka nan ko kuma dan ya hana kai so da haka duk abin da kake tsammanin ta tsira bihi da shi wa shi kan da gaggawa to shi ma ka lizince shi ka dinga yi shine ayyuka na gari kenan da tsoron Allah wa fawzan da abin da kake tsammanin tsira da shi yau mai yukhadu bin nawafi ranan da za a kama wato tukunduman mutum ranan da za a kama wato gashin kan mutum na gaba a dunkule shi a dunkule shi a jefa shi a wutar jahannam wannan haka Allah ta laba da labari Ya ce yace yurafu mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawafi wal aqdam idan an jira aka yi tashin alkiyama mujrimai ana gane su da alaman su su ne masu sabawa Allah ta'ala wanda ba su bi Allah a nan duniya ba to idan an gane su mala'iku da su kama annawafi jam'u nasiya ne wato tukulluman kansu shine gashin gaban kai mu da yake ba laraba ba ne kila ba mu gane wannan ba amma in za ku tanta da gashin mata gashi laraba balarabe gashin sa dogo to karshen ka gama da mutum shine ka kama gashin goshin sannan sai rike sai ka ga yana ta motsi mai zai in ka ja gashin zafi in ya motsa zai kubuce ma zafi zai to ranar alƙiyama mujurmai a fajar alƙiyama haka mala'iku za su kama wannan gashin sai su haɗa da kafa sai su ɗaure a duk ne shi kenan ga kafan a ɗauko ta a zo a haɗa da kansa sai a ɗaure da gashinsa an na shi sannan a je a jefa shi a wutar jahannan haka a wannan ranar haka za ta kasance wannan ranar ranar abun tsoro ne abun da zai sa ka tsira daga wannan shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aure cewa sabon Allah ka zo mai tsoron Allah ubangiji ta ala ce wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu fa ثم الجحيم صلوه thumma fi silsilatin zarquha sabuna zira'an fasluhu idan aka ba mutum wanda aka bashi littafin sa a hannun hagu zai ce wayo Allah ya shiga uku ina ma ba bashi littafin sa a hannun kama? ina ma ya mutu yanzu ya mutu ya lalace ya zai ta kana ta qadiya ina ma yanzu rayuwar za ta kare ya balbalce kamar yadda dabbobi za su balbalce ya zama kasa sai ya gode wani Allah ta'ala ya ce dukiyarsa ba ta amfane shi ma a an ni maliya sai ce dukiya ta bata min amfani ba halaka ni sultaniya sarauta ta da mulki na ya halakar da ni to da ka dama ba rayuwar duniya in ba kenan yau a ce kana da kuɗi ko kana da mulki to sai ka jin an baka littafin ka a hannun hagu sai ka shiga uku ka lalace ka ce ma a an ni maliya halaka ni sultaniya ce dukiyansa bata amfane shi ba bai sarrafa ta yadda ya kamata ba da yi wa addinin Allah hidima da ita bai taimaki ƴan uwansa da bayin Allah da dukiyar ba sai ce sarautansa ta halakar da shi sarautansa wato mulkinsa da ya samu a duniya ya halakar da shi sau da haka da dukiya da mulki duk hanya ne za su halakar da mutum to idan ya faɗi haka da za a ji tausayinsa sai a ce to shi kenan tun da ya yi nadama ya gane kuskurensa dukiyansa ne da mulkinsa ya halakar da shi to a kai shi aljanna inda haka ne da abin da sauki ko to babu wannan tausiyawa dalal bukau walan yuhal tadarruhum fiha wala riqqatun tughni wala jazar duk wani rakin ka da wani ihun ka da kokawan ka duk da zai amfani ba malaiku ba ruwan su da wannan sai Allah ta'ala ya ce khuduhu faghullu ku kama shi ku kukumce shi a naɗe ƙafafuwansa da hannayensa da kansa a haɗa a nannaɗe shi ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فصله sannan ku shigar da shi a cikin sarƙa wanda tsawonta zira'i saba'in mana a nannaɗe shi da wannan sarƙa a masa ɗaurin goro ko ta ina a zagaya nan a zagaya nan sannan sai a je a jefa shi a wutar jahannama su madadi masalluhu ku jefa shi cikin wutar jahannama haka za a yi mutum fudailu bin iyab yace idan Allah ta'ala ce khuzuhu ku kama shi mala'iku dubu saba'in ne suke rige rige kama shi mala'ika dubu saba'in za su sabura kawai kowa yana son ya kama mala'ika ɗaya kawai ya ishe shi amma dubu saba'in haka za su yi cincirin da wakan sai a kama nan da shi kawai sannan a je a jefa shi a wutar jahannam to me amfani rayuwa me amfani jin daɗin da kai a duniya me amfani dukiya me amfani mulki me amfani ilimi in dai ƙarshen ya zama haka kuma duk wanda bai ji tsoron Allah ba billahi da lillahi illa huwa ƙarshen sa zai zama haka a za a ba shi littafin nasa kuma a duk kule shi a nan da ne shi a ji a jefa shi a wutar da za ka muji tsoron Allah duniya ba komai ba ce hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwa guda uku salatun munjiyat wa salatun muhlikat abubuwa guda uku suna tsiratar da mutum daga azabar Allah abu uku kuma suna halakar da shi abubuwa hukun al'adalu fil ghadabi war riba wato ya zama kana da adalci a lokacin da kai fushi da lokacin da baka fushi kai adalci kake cikin al'amuranka akwai adalci ma'ana babu zalunci a lamarinka baka zaluntan Allah baka shirka ba baka zaluntan wato Kanta baka sabon Allah baka zalunta yan uwanka baka musu kwace ko hanci ka nisanci zalunci ko kana halin fushi ko kana halin yarda wato halin da baka fushi yi wa kanka adalci ka bi Allah ka gyara tauhidinka ka ji tsoron Allah ka kiyaye haƙƙin ƴan uwanka in ka kauce wannan to halaka za ka sannan na biyu alqasdu fil faqri wal ghina sakaitawa a cikin wajen wajen wajen kashe kuɗi lokacin da kake da wadata da lokacin da kuma kake wato cikin talauci wato ya zama ba almabozaranci a tare da kai kuma babu ƙwamro ka zama baina baina wani ya samu kuɗi ya dinga canzar da su kenan sai yan wofi da banza ya kashe nan wani abu ya kashe miliyan goma a banza amma ba zai iya taimaka wani da dubu ɗari ba amma ya sayi wannan ya sayi wannan ya yi wannan abin da bai zai amfane shi wannan almabozaranci kenan wani kuma yana da shi zai ce kai abun na karya kare sai ya kuntata wa kansa ya kuntata wa iyalansa ya zama mai kumro murwaci to ba a son wannan za ka shiga haƙƙin iyalinka. ko haƙƙin iyayenka ma ba za ka iya taimakon su ba to dole ka zama baina baina wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama sune bayan Allah na gari babu almubazaranci babu ruwa tsakatsaki ba kumro saboda haka wani yana tsakatsaki wani su ne bayan Allah na gari to karka zama a nobozari karka zama ko marowaci ba ka iya wa kanka kwata-kwata annan nau'i ce wa kashe kullahi fi sirri wal alani da tsoron Allah a sirri da kuma me da bayyane ka zama mai tsoron Allah ita illahi kuma kunta a sirri kai mai tsoron Allah ne a bayyane ma kai mai tsoron Allah ne abinda yadda za ka yi sallanka a cikin jama'a don kai kaɗai ne ma haka za ka yi haka yadda kake cikin mutane ana ganin ka bawon Allah mutumin kirki ba ka sabawa Allah to kai kaɗai ma haka za a same ka yadda ba ka kallon mata a kasuwa ko a titi to kai kaɗai ma in ka je ka buɗe wayar ka shiga ka buɗe data ka shiga ne su facebook da wayan ma ba ka kallon matan kaga ka ji tsoron Allah a sirrance da kuma a bayyane don ita ce hanyar tsira amma a zahiri cikin jama'a kai mai tsoron Allah ne a sirri kuma kai fasiki ne to ba za ka baka kama hanyar tsira ba kama hanyar tsira wani abuwa guda uku mun jiya akwai kuma muhlikat guda uku ma abuwa masu halakar da mutum abuwa masu halakar da mutum na farkon shine fashuhkun muda'un fashuhkun muda'un rowa abun bi Allah ya gore maka ba za ka iya ci baka ci ba baka tufatar baka yi tufafi ba baka baka taimaka bayan bayin Allah ba shine shakun iyalanka ma cikin wahala suke za ka yi abun amma ba za ka yi yadda zai isa ba to wannan halaka ne ka yi wa kanka ka yi wa iyalanka da yan uwanka da sauran bayan Allah gurgudun ikon ba ka ka zama marowaci ubangiji ta lati wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kiyaye shi da rowan kansa ya zama bayi da komro to wayannan sune masu samun rabo kaga mai rowa kuma ya zama mai halake kenan sai sa manzo Allah ya ce iyyakum washuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum ka shedin ku da ruwa da tauri da qamru ya halakar da wanda suke kafin ku ya halakar da bani Isra'il to karka zama haka fa shuhum muta'awun ko da aka ruwa babban masifa ne babban bala'i ne zai halakar da kai ne kishiyansa shi ne ake bukata ka zama mai kyauta ka zama abin da mai take hannu ka zama mai yi wa kansa yadda ya kamata da an ganka an ga mai wadata ka gode wa Allah kenan inna Allah yuhibbu inna Allah idza an'ama ala 'abdihi hibbu an yara athara a alayhi in Allah yi wa bawan sa nima yana sai ga alaman ni'iman a tare da shi duk wanda ya ganka ita wannan sa Allah ya rufa masa a asiri amma Allah ya yi maka ka je ka sa rigan da ba ita ya kamata ka sa ba hulan da ba ita ba ne. duk wanda aka kai a hanya kana kai karan Allah ne abinda kake cewa shine Allah ya jarrabe ka da talauci kuma ba haka bane kana kai karan Allah subhanahu wataala kullum gari ya waye to kai ba mutumin kirki bane ba ka cikin lissafin mutane kirki domin kana kai karan Allah ya ce Allah ya jarrabe ka kuma bai jarrabe ka to daga cikin wanda ke halaka da mutum akwai shakkun mutawa sannan wa hawan muttaba'un wa hawan muttaba'un da kuma son zuciya abun bi mutum zama wani abin son zuciyansa to shi ma zai halakar da shi ba damuwansa mai Allah yake so ba ko mai manzon Allah yake so ba kawai abin da ya ga dama yake ko zai cutar da wani ko zai cutar da addinin ko zai cutar da yan uwansa ko abokanansa ko jama'arsa ko zai cutar da gari ko kasa shi duk bai damu ba son zuciyansa kawai ko zai zama karna a bayan kasa abin da zai yi shi kawai dai ya samu abin da zai samu na abin duniya wannan shi ma kama hanyar halaka ne ko da ka ce ka saba wa son zuciyarka kafin ka zama mutumin kirki sannan na uku wa ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya dinga jiji da kansa yana ganin kansa cewa shi wani abu ne mu ne wa ne dinga alfahari yana nuna shi wani ne yana ji da kansa yana walakanta mutane yana musu ba'a yana musu izgilanci kowa ba komai bane shine wani abu haka yake jin kansa kaga mutum ne mai girman kai kenan manzon sama ya ce mutum mai girman kai wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba ko da kaga wannan ya halakar da kansa kenan kaddaru al akhirati naj'alu lil ladina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasad to wannan duk wanda yake jin kansa cewa shi wani abu ne to wallahi ya kama hanya halaka abin da ake bukata shine kai karka dauki kanka komai ko da wani ya dauke ka wani abu ko da mutane sun ce kai ne kai ne to kai kuma ka gaya wa zuciyanka ba kai din bane ba kai din bane sai sa maza sama yake addu'a yana cewa Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi ayuni nasi kabira ya Allah ka sanya ni a ido na idan ga gani na karami ni ba komai bane a idon mutane kuma in zama babba a wurin su dan ka zama babba a idon mutane dai ka kubuta daga wadakancinsu? su suna ganin darajanka da kimanka da kurjininka kaga ba su walakanta ka ba to a lokacin kuma kai sai ka dinga ganin kanka ba kuma bane kai kuma ka kubuta daga girman kai da da kai to kai ne mutum ba amma wani shi yake son ya nuna mutanen wai shi din wani abu ne wai shi din wani abu ne to daga nan kawai ya kama hanyar halaka kawai girman kai rawanin tsiya in ji bahaushe ya tsora wa kansa rawanin tsiya kuma mutane za su ji ba sa son ba za su karrama shi ba sai dai tsoronsa ake ji saboda sarautansa ko dan kuɗinsa amma Bari a zuciya kan ba mai karrama kai ji cewa kai wani ne ko babba ne ko mai mutunci a sai dai kawai a dinga bi ka haka kawai a zahiri in ko ba a tsoron ba ka da kima ba ka da daraja wani ma zai iya walakanta ka to kar ka ɗauki kanka wani abu ka zama mai tawabu inna tawabu min qitalil muttaki wa bihi taqiyu ila al ma'ali yarka a ce ta masu tsoron Allah kankan da kai wanda shine mai tsoron Allah yake samun daraja man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wa ba'ahu Allah in don Allah kake sai Allah ya daukaka ka haka son daukaka kuma tsakaninka da Allah ne har zuciyanka baka damu da daukakan ba to sai Allah kuma ya ce kai ne in kuma ka damu da itan sai Allah ya ce sai ga mutane ba su damu da kai ba kai kuma kana son a daraja ka kaman wani ko kaman wani mutane sai zama ba ruwansu da kai kawai Allah ya cire musu ganin kwarjinin ka a zuciyarsu amma na hanyoyin su ne hanyoyin tsira mana yake walaysa yunadu afu Allah illa bi tahirin nufusi anil ma'asi walaysa yunadu afu Allah ba a samun afuwan Allah ai jiya mun yi bayani akan matsayin afuwan Allah sai Aisha tace ya Rasulullahi idan na dace da daren lailatul qadri wani nasiha kake mini wani zan yi mai zan roka manzo sai yake tace ya abin nan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai afuwa ne kuma mai kyauta ne kana son afuwa ka mini afuwa in Allah maka afuwa shikenan ka haye ai shikenan sai aljanna kuma ya yafe maka duk laifukan ka gaba daya baka da abin da ka tafi wuta da shi sai to ba a samun afuwan Allah illa bi tatahirin nufus sai da tsarkake zuciya minan ma'afi daga kafin Allah akwai wani abu da ake ce musu amradul qulubi cututtukan zuci sai ka tsarkake su daga zuciyanka kafin ka kamu afuwan Allah abu na farko akwai shirka hada wani da Allah a zuciyanka Allah abin bauta ne kuma kana ganin girman wani kamar yadda kake ganin girman Allah kana son wani kamar yadda kake son Allah ko sama ma da wanda kake son Allah wannan wani cuta ne a zuciya wanda ba za ka samu tsira gobe kiyama ba in yana nan a zuciyanka ba za ka samu kuma afuwan Allah ba don inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashaa ba afuwan Allah na biyu munafurci ko babban ko karamin duk cuta ce ta zuciya babban shine ka koyi kafurci ka bayyanar da musulunci wannan shine babban munafurci kuma annifaqu li itiqadi ake cewa munafurci na kudurtawa wanda kafirai suka yi shi domin kada a zudda jinin su duk matsoraci a cikin kafirai zai zama munafiki idan in ya zo wajen musulmi yana tare da su in ya zo wajen kafirai yana tare da su saboda in an tashi yaƙi musulmi ba zai yaƙe shi ba kafiri ma ba zai yaƙe shi ba wajen ya kare jininsa wa man tasabu ila al-islam illa li sawni dima'ihim alla tuqala suna kare jina suna suna sun sun sun danganta kansu zuwa ga musulunci don kar a zuba jinin su amma ba don Allah ba wannan ciwo ne na zuciya akwai kananan munafurci an-nifaq al-amali kaman ka zama makaryaci ka zama mai saba alƙawari ka zama abin nan eh, idza haddasa ka zama mai ha'inci wai wa idza tumina khana ka zama mai ha'inci da ha'inci da ƙarya da abin nan fajirci wajen musuma da taɓa alƙawari duka wannan cututtuka ne na zuci kuma dukkanin su nau'i ne na munafurci sannan kuma ka kubutar da zuciyanka daga bidiyoyi bidiyoyi bidiyoyin ma akwai na shirka a kama ka girman wani sama da Allah ko wani ne shi ko shi ko shehi ne ko mene ka ji kana ganin girmansa har ya fi Allah girma za ka iya zagin Allah saboda shi ka fifita shi akan Allah ta'ala ka fifita shi akan manzala ka to wannan cutan zuci ne kuma ba za ka kai labari ba da wannan da wannan rashin lafiya wannan cuta ta zuciya za ta hana ka shiga aljanna duk wanda ka ɗaukaka sama da ubangiji ta'ala to ko shakka ba ba za ka kai labari ba a lahira don kai wa Allah shirka wannan ne zai dawo kuma ya zo zama aljannan ka wajen kake nema shi zai kare ka daga wuta wannan shi ne babban shirka na zahiri wa shirku fa zarhu wa shirku zahirun zal ismu laysa bi tabi'in ghufran wa yattakhadhu min dilir rahmani ayyan kana min ajri aw insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbati tayyan ke zama duk bukatun ka ka juye masa kawai shi kake so shi kake kauna shi kake roƙon bukatun ka to wannan cuta ne ta zuciya in kana da ita ba za ka kamu abuwan Allah ba wannan sai irin su hasada su biyo baya hasada kana ga abin nan ba ka son wani ya samu wani abun alheri sai kai in ya samu kana son ya gushe wato ya gushe Allah ya yi wa wani ni'ima ya bi cewa kana son ni'imar ka gushe wannan shi ake cewa hasara shi ake cewa hasara to wannan ya zo a hadisi la yajtami'a la yajtami'u fi qalbi 'abdin mu'min la yajtami'u fi qalbi 'abdin al-iman wa shuk abunna wal hasad da imani da hasada ba ta zuwa zuciyar a zuciyar mutum in an samu hasada to ba imani in an samu imani ba za a samu hasada ba duk wanda a zuciyarsa akwai hasada ya binciki imaninsa manzo sama ya ce dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha wa hiya al-halika wa hiya al-haliqa la aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din yace cututtuka wanda suke gabanin ku suka zo kafin ku sun yi tararrafe har sun shiga cikin ku shine hasada da kiyayya hasada da kiyayya yake kuma su ne masu askewa yake baran ce suna aske gashi wa suna aske addini su za su aske maka addini to ka cire hasada a zuciyanka cuta ce ta zuciya kuma cuta ne wanda za ta hana ka jin daɗin rayuwa eh don wanda kake wa hasadan kuma Allah bai zai faka bashi abin da ya kaddara masa ba kaga kai kullun cikin bacin rai kake kenan kana jin haushin Allah ya wani abu kai Allah kuma yana masa kuma ba yanda za a yi kai ka huce sai in Allah ya walakanta shi ko ya zama Allah bai bashi komai ba to kaga wannan ko ba za ka same shi ba saboda haka kai da kake hasada kana cikin matsala wanda ake wa hasada kuma ina cikin ni'ima domin me in kaga ana yi wa mutum hasada ai yana da wani abu ne ko idan ba ka da mai maka hasada kai ba komai ba ne a cikin al'umma amma duk wata daraja da ake farawa a duniya in Allah ya baka to sai ka samu mai hasada in ilimi ka samu akwai mai maka hasada idan kuɗi ne haka idan mulki ne haka to in ya zama na aiwa ne kan bai da mai masa hasada ko ɗaya to kai wannan a masa kabbara guda hudu kawai kun bi mutuwa ciko ne a cikin al'umma ba wata daraja ke nan da yake da ita ba wata daraja da yake da kai imani da kake dauke da shi wani ga kana tsoron Allah kana kaffa kaffa kana kaucewa sabon Allah wallahi hasada yake maka sai ka ji ta shi ya fi kowa imani ne sai kama jin haushin ka kawai ya fi kowa imani ne wai yana maka hasada kai ka zama mutumin kirki to kaga idan ba a yi wa mutum hasada kan ba ya shiga uku ba wa shakauta min zulmi wa shakauta min zulmi al-wushati wa lam tajid ذا سودج إلا أصيب بفرصد ما زلت يا سبت الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسد كيف بك بشبا أنا بك حسدا أنا بك إياجي أنا تقول منك ya ce to ai dukkan wanda Allah ya ba wa shugabanci sai ya jarabe shi da masu hasada amma kaga attafihul miskin attafih wanda bai da kima cikin jama'a miskini zai rumu hasadi ba mai masa hasada shi ba masa hasada so da kai in wani na maka hasada ka kwantar da hankalinka kuma in kace za ka ɗaga hankalinka akan wani yana maka hasada to kai ma ka haramta akan ka jin daɗin rayuwa don bai isa ya canja abin da Allah ta'ala ya kaddara ba bai isa ya canja shi ba shi ka bar shi shi ya je ta ƙuƙuna zuciyarsa ta ta ƙuƙuna Allah yana jefo maka nimomi yana yana yana yana yana jin haushi karka damu da shi to mai hasada da ya san halin da yake ciki kawai bala'in da yake ciki na hasada da matsalolinsa na jin rashin jin daɗin rayuwarsa cewa hasada ne da wannan kawai ya isa ya sake daina hasada amma ina mutum sai basirarsa ta fasa ya kasa gane wannan abu bayan hasada kuma akwai kiyashi ko domin hasada ne, Allah ya baka neman kuma wani yana son ni'iman ta kushe kiyashi kuma kada ni'iman ta zo ma kwata-kwata ne hikidu kenan kana jin haushin mutum kana jin haushin Allah in in alkhairi ya same shi ka ji haushi in sharri ya same shi kuma ka ji daɗi wannan shi ma cutan zuci ne masifa ce a zuciya wanda bayan da ita shi ne zuciyarsa take gare-gare na sha ba mu kissan wani mutumi wanda abdullahi bin albin aka yi shi a gida sau uku ya wuce gaban mazala mazala ya ce dan aljanna ne sau uku ya bi shi ya ga me yake aikata ya ga ba wani dogon kiyamu laili ba wa ai asuba kawai a tashi ai sallah yace to ga da yin da yasa na kawo maka kwanta kwana uku ka wuce sau uku maza manzala yana cewa dan aljanna zai wuce kana wucewa wani aiki kake yace abin da ka gani nan sai daga gaba sai dawo sai kira shi yace zo yace wannan abin da kake gani sai dai ni fa ba na yi wa wani iyashi ko hasada kan abin da Allah yake bashi ban taba kwana da wannan a zuciya na yace to wannan shi ya kai ka wannan matsayi to Allah in Allah ya kire maka hasada da iyashi da kofi ba ka huta ba zuciyanka ba wani safarfasa da za ta dinga yi in Allah ya ba wani ni'ima kamar sa murna shikenan in Allah ya baka ka ce alhamdulillah wallahi ka samu kwanci hankali amma in kana zura ido ga abin da Allah ya kai mutane ni'imomi kai kana jin haushi to har abada ba za ka rabu da bacin rai to ba a samun abuwan Allah sai ta wannan haka nan daga cikin amradul qulubi akwai hubbud duniya son duniya son duniya ciwo ne na zuciya eh duk abin da in kana burin ka mallaki miliyon 50 in ka je wurin kuwa kana tunanin 100 in ka je 100 miliyon 200 miliyon dubu biliyan ɗaya haka kullum zuciyanka tana gaba-gaba ta wannan ciwo ne wanda shi ma zai hana ka jin daɗin rayuwa da ka yi asara yar kaɗan sai an ka kai tashi kana ganin da har ka kusa ka kai kaza yanzu kuma ka koma baya ka kaga son duniya kenan ba ka lura da wani kuma wanda ba da na cin gobe sai yau zai nema kuma shi wani a cikin walwalansa kuma wani na tafi nan yau din ma ba da shi amma ko ba da tashin hankali ba sai ka lura da wannan ba sai ka ƙara godewa Allah ta'ala to idan akwai son duniya a zuciyarka ita ma cuta ne wanda za ta hana ta jin daɗin wato ainihin rayuwarka to da aka dole sai an tsarkake ne zuciya ya yasa ubangiji ta'ala ya ce wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah ya rantse da rai da yin daidai da rai yace duk wanda ya tsarkake ransa ya samu tsira wanda ya tauta ɗarin kuma da waɗannan cututtukan da na faɗa wannan ya tare sau da aka manzo Allah yana addu'a Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man ta anta waliyuha wa mawlaha ina roƙon Allah ya bawa ransa taqwansa da kuma ya tsarkake ran yace kai ne sai yan mai tsarkake rai Allah ka tsarkake mini raina sau da haka in ka samu tazkiyatun nafs zuciyanka tana gare gare a tsarkake to ka samu tsira duniya da lahira wa an tashdud yadan bil amri tufli wa in ta'dil fama laka min manam kuma ka daure yadan hannu bil amri da umarnin Allah wato ka bi umarnin Allah abinda Allah yake kai kai tufli sai ka samu rabo wa in idan ka kauce shine ma'anar in ta'dil ka kula da wannan ba in kai adalci ba wa in in ka kauce kuma baka bi umarnin Allah ba baka da masira fama wala tahila manaf so da haka baka da matsira in dai ka kauce umarnin Allah ba umarnin Allah kake bi ba to baka da matsira kana sabawa Allah kana saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بغير ثلاثة فليحذر الذين يخالفون an أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما سو kauce wa umarnin manzon Allah masu bin umarnin manzon Allah ba su sani cewa masifa za ta same su a nan duniya shine bata da azaba mai radadi a lahira azabar wutar jahannama to tsaya baka bin umarnin manzon Allah ka shiga aljanna idan ko ba za ka shiga aljanna ba in ka saba wa umarnin manzon Allah ina ga kuma kana saba wa umarnin Allah ta'ala kaga kai hannu riga da aljanna ke da haka idan kana son tsira shine ya zama ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu al-falah al-falah kuma mun ce shine al-fawz bil matlubi wan najat min al-marhub ka samu abin da kake nema ka tsira daga abin da kake gudu abin da musulmi yake nema shine aljanna abin da yake gudu kuma shine wutar jahannama to in ko ka gyara imaninka ka bi umarnin Allah ta'ala ka bi umarnin manzo Allah kuma zaka tsira daga wutar jahannama kuma ka shiga aljanna wannan kuma shine babbar rabo faman tuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babbar rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta ruki kada ta ruɗe ka sai wa birrul walidaini bi kulli rifqin wa nushin lil adani wal afasi wa birrul walidaini kuma ana samun rabo ne da bin iyaye da bin iyaye bi kulli rifqin da dukkan tausasawa wa nutkin da nasiha lil adani ga makusanta wal aqafi da na nesa al adani yan uwa kenan na kusa da abokanai wal aqafi kuma da na nesa to dole ne a samu birrul walidai domin duk inda Allah ya ce abota masa kuma sai ya ce ayi wa iyaye biyayya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana mun sha bayani akan bin iyaye albarkar rayuwa tana tattare da bin iyaye tun a nan duniya in kana bin iyayenka rayuwarka za ta yi albarka tun a nan duniya in ba ka kyautata iyayenka rayuwarka za ta taɓarɓare komin arzikinka kuma ba za ka ji daɗin rayuwar ba ba albarka a cikinta in dai ba ka bin iyayenka ba ka musu da'a ba ka kyautata musu to ina ga lahira kuma lahira ba za ta yi kyau ba ba za ta yi kyau ridan lahi fi ridan walidai wa sakatun lahi fi sakatun walidai in Allah in yayanka sun yadda da kai to Allah ya yadda da kai idan iyayenka suka yi fushi da kai to Allah yana kushi da kai hadisai da ayoyi mun jajja su da yawa a baya kan maganin bin iyaye to da aka kabi iyayenka za ka samu albarkar rayuwa za ka samu kira gobe kiyama sai ce bi kun da rifin da dukkan tausasawa don wani lokacin iyayen idan suka tsufa suna da matsala to karka je ka musu tsawa karka dinga ce musu kaiton ku ko kana musu tsaki a da tausasawa da tausasawa wala ta kullama ma uffin karka ce musu uffi la ma karka tsawata musu ha sun wuce nan matsayin su ya wuce ya wuce ka daka musu tsawa ko ka ce ka ji ko wani abu dole ne sun zama damuwan a yanzu ba yanda ka iya dole kuma ka kyautata musu ka kula da su a haka domin kai ma lokacin da kake yaro damuwa ne matsala ne ba haya fitsari matsaloli sai an daga sai an juya a kai na ba ta da hankali kwata-kwata amma ka suka jure har ka kai wannan matsayi to kai me yasa da rayuwarsu ta koma ba ba za ka iya musu abin da suka maka ba wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kace Allah ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka rene ni ina kaga Allah yana tina maka kana yaro sun maka din to saboda haka ka kyauta ta musu manzo Allah ta kuma ce duk wanda ya riski iyayensa malaika jibril ne ga manzo kuma ya rasulullah duk wanda ya riski iyayensa ko ɗaya daga cikin su bai musu hidiman da zai shiga aljanna ba Allah ya turmu harshen harkinsa. Ita ka ce amin sai manzo Allah ya ce amin saboda haka dama ne ka samu hanyar tafiya aljanna kuma su dinga su sa maka albarka kai abu ka tukan tafi Allah ya maka albarka wallahi in iyayenka ba su iya wannan kalmar ba ka koya musu idan kana musu hidima suna cewa ah, yayi kyau yayi kyau ka ce a ah, ni baba abin da nake so ka dinga cewa Allah ya maka albarka haka nan mamanka in ta zo ta yi dariya kai ka kyauta ai ka kyauta ki a abin da nake so mama in nayi abu ki sai Allah ya maka albarka wallahi wannan addu'a sai ta bika a sai iyayenka in kai ce Allah ya maka albarka Cike na albarka sai ta bika sai ka ji kaman kai kuka in sun gaya maka sabar daɗi. sai ka ji kaman za ka yi kuka ko wata ran sai ka yi kuka ma kukan dadi kai musu abu su ce Allah ya maka albarka to wannan abu sai ya bika to wannan shine albarkar rayuwar kuma amma zo suna kuka da kai suna tsine maka subhanallah abu yayi muni Allah ya tawaje wa nukhizil adani wal aqasi da kuma nasiha ga mutanen kusa da wanda suke kuma wato ainihin na nesa abinda ake cewa annusku shine amfanan jama'a ba wai a wa'azi kawai ba wa'azi yana da lafiti amma da wanda sun ce addinin nasiha addini nasiha ne ma'ana addini nufin alkhairi ne ga al'umma so da haka nasiha ne ga Allah ma'ana kai imani da Allah nasiha ne ga manzo Allah kai imani da shi nasiha ne ga Qur'ani kai imani da Qur'ani ka bi Qur'ani nasiha ne ga shugabannin musulmi kai musu da ka musu nasiha nasiha ne ga dukkan musulmi ka amfanar da su kai musu nasiha ka musu wa'azi duk ya shiga jarir bin Abdullahi uh, al-Badri jarir bin Abdullahi al-Badri yace baya ku Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamati sala wa ita'i zaka wa nushi li yace nayi wa manzon Allah mubaya'a na dauka masa alƙawari akan zan tsaye da sallah zan ba da zakka kuma kowane musulmi zan masa nasiha zan kyautata masa zan ba shi haƙƙinsa idan ya yi abin da ba daidai ba zan ce akwai kuskure a nan idan wani alkhairi ya kamata ya bai ba zan masa umarni da kyakkyawa aiki sai ya kamata kai kaza dan masa nasiha in masa wazi ya ce na wa manzon Allah mu baya a akan wannan babban al'amari ne kuma wannan nasiha ita ce take gyara al'umma nasiha ga ce ana yi wa juna nasiha za a gyaru kuma sauƙi ka abin nan gyara kayanka ba sauƙi mai ba ba ne mu ce maka nasiha son ka yake yi ya nuna maka kurakurenka in ba in baya son ka sai barka ka ita yana jin daɗi sai dai yana hira wani yana kaza yana ta tona maka asiri to kaga wannan shine ba masa wanda shi zai bai maka nasiha ba kuma zai iya yi sannan ya je yana ta hiranka yana gulmanka amma wanda zai kira kai ce wannan abin da kai ba daidai bane kuskure ka gyara wallahi masoyin ka ka sa shi a cikin na gaba gaba a masoyanka don yana son ka zo mutumin kirki in baka gyara ba jama'a ne za su zage ka in ka gyara shi kenan wani ma bai san da ka yi ba to kaga mutane kirki kenan to haka ake son ko yan uwa su zama musulmi su zama yan uwa masu yi wa juna Nasiha a samu at-tanasur al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mu'mine mata shashin su masoya shashi ne ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa aiki suna hana munanan ayyuka to amma yanzu nasihan ta yi kaɗan a cikin al'umma masu karɓantar yan kaɗan masu yin kuma su suka fi zama kaɗan ɗin ma wanda zai zaunar da ka yau da gaya maka kurakuren kai maka nasiha wallahi ba su da yawa saboda mai saboda mutane ba sa son nasiha حرف الضاد حرف ضاد وأصل حرمي أن تضهي وتمسي وربك عنك في الحالات راضي وعنك أفاض بالتقليد رشدا فإن الرشد من خير اعتياض ودا أنك الذي يغوي ويردي ويورث طول حزن وارتماض وخذ بالليل حظ النفس واطرد عن العينين محبوب الغماض فإن الغافلين ذوي التواني نذائر للبهائم في الغياض yace wa aslul hazmi asalin damara asalin alhazmu shine gilin da ake daurawa a kugu. idan mutum ya daure kukunsa to zai aiki kin to nan damara ne mai ake nufi na ibada kamar a tashammur mai zagi dantsi in ka ga mutum ya ja kafan wandon ya kawo gwiwa ya wannan ma ja ta kawo ya kawo ta gwiwa to noma zai yi ko kuma faskare kaga ita abin da zai aikin karfi ne kenan to shine ibada tashammar so da haka asalin alhazmu tsaura mara wajen gyara imani da ibada an tubuhi ka yi hantsi mana yana nufin kawai gari wa tumsi ka yi yammaci wato yammata maka wa rabbuka an karabin ubangijinka yana mai yarda da kaifin halaki a cikin dukkan halayenka wato tun daga zafi har dare ayyukan alkhairi kake baka wani aiki da Allah zai fushi da kai baka kafin Allah to wannan shine abin da ake so amma da za ka kwana kiyamul layli da dare kuma ka je kana saba wa Allah ta'ala to kai ba mai tsamara ne? a da baka shirya ba da sauran ka tukunna don idan abinda kai da kana warware shi da me da rana kuma Allah yana ganin ka huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar da dare ya dauki ranka kana bacci da safe kuma kana sabon Allah Allah ya ce yana ganin ka sabon Allah da kake so da ka tana warware abin da kake amma hazm zage dantse wajen bautan Allah da neman sai na zama mutumin kirki bawan Allah wallahi zama tun da zafi hajjere duk aikin da kake na yardan Allah ne ba na saba a ubangiji subhanahu ta'ala da dare kuma ka je ka kiyamu jelin ka kai bacci za mu faɗa a gaba to amma idan zama da kana saba wa Allah subhanahu ta'ala to kai baka shirya ba ma tukunna da sauranka musulunci bai yadda da me ba da wannan ba so da aka sahabban manzala ta sama sun dage damtse ne wajen ibada sai sa Allah ta'ala ya mai ya yarda da su rabbi Allahu anhu wa radu an as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uhum bi ihsan rabbi Allahu anhu wa radu an laqad radiya Allahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da sahabban sa me yasa saboda suna ayyuka na gari abinda Allah yake so shi suke yasa da an ambace su aka ce mu ce radiyallahu anhu nan, to Allah zai yadda da kai a lokacin da ya same ka a inda yake so ba ya ganka wajen sabon Allah ba a inda zai ganka kana saba masa ina zai yadda da kai fushi zai da amma dukkan halin da kake ciki kan nisanci sabon Allah ka dinga yin kyawawan ayyuka to nan ne za ka samu yardan Allah kuma kai ne wanda ka ɗaura ɗamara don gyara kanka don ka zama bawan Allah mutumin kirki wanda zai tsira gobe kiyama na biyu yake wa an ta'ata ba bin takhliqi rushdan fa inna rushda min khairi ihtiyar wa an ta'ata ka mutanya rushdan shiriya bit takhliqi da ni ka tudanya da daidai at takhliqi tudanya sabon Allah da da'awa Allah ta'ala duk ba haka muke ba takhliq yanzu kana bin Allah an jima kana sabon Allah yau kana samu Allah gobe kana da'a haka shine ka zama mukhallis kenan mai ya sakon Allah da mai da da'a to ka canja daga wannan lokacin ka samu rushdan shari'a wa anta asaba bit taqlidi rushdan wato ka mutanya bit takhlidi ya sakon Allah da da'a rushdan da shari'a sallah ya zama kana yi Allah ta'ala da'a ta asaban nan daga iwab aka same shi al iwab shine canji wa anta asaba ka canja yake fa inna rushda domin shiriya min khairi itiyadi ina da mafi alkhairin abin da zaka canja wato abin da zaka karba ka ba da kishiyan kuma shi ba basaran to da ka shi larabci ba'un din yana shiga abin da zaka bayar din ne akhasuhu bi 20 naira na na na na karbe shi da naira 20 da naira 20 ka bayar ka kame ka karba to shi yasa anan da za ka yi hausa kace anta ka musanya bit khalidi da shudan ya ruculan da shirya? to zai iya baka kamar ka ba da shirya ne ka karbi me ka karbi bata to ba haka bane to da ka shirya ne ka karba sai ka ba da ka ba da shine kai kaji mai kyau kenan so da haka da halinka ba mai kyau bane yanzu kuma ka zama me bawan Allah da ya ake samun wannan da tuba da ina ba kai ka zauna ka ni tsutsaf ka tina halayenka wanda ba na gari ba sai ka tuba daga gare su sai ka koma zuwa ga Allah ta'ala yanzu ka jefar da bata ka dauki ne shirya ka yi canji mai kyau kenan to wannan shine damara kenan wajen bin Allah subhanahu wataala amma in baka zama mutumin kirki ba kana ta faɗa da baki ne kawai wannan kai ba mutumin kirki ba yace wada an kallazi yuwi kabar zai yi huwi wa yurdi wa yurisu da huznin Wada ka bar anka daga barinka allazi yuhwi abin da yake batarwa wa yurdi yake halakarwa Yuhuwi yake batarwa yurdi fa yake halakarwa sai ka gyara na ga mai talikin na ya sa muku wajen yuhwi wa yurdi ko yake halakarwa yurdi kuma sai yake batarwa a akasawa za ka yi a wannan ta'alika da ake yin akwai kure a cikin sa kusan duka littattafai eh ko wahayi ko kuma kuskure irin da malami saboda haka al-ghawaya shine bata ma dalla sahibukum wa ma gawa saboda haka ghawaya shine bata arrada kuma shine me shine halaka arrada shine halaka idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashhab al-arda fatarda ma ar-radi mun karanta shi a idza kun tafi zammin wa amin wa karbatin saboda haka karkar karkar karkar abokanci halakikke sai ka halaka tare da mai halaka saboda haka wada an kallabi yuwi ka bar abin da zai batar da kai wa yurji kuma ya halakar da kai shine sabon Allah wa yurisu ya gadar maka da su da huznin tsawon bakin ciki in ka shiga wutar jahannama bakin ciki ya kare ƙarshen bakin ciki kenan za ka shiga cikin bakin ciki mai tsawo wartimazi da kuma ƙuƙunan zuciya iltimabi daga arramba'u ne arramba'u shine zafin yashi zafin yashi to da aka cewa tarmudu abin salatul awwabina hina tarmudu al-fisal sallan masu komawa ga Allah ita ce sallan walaha ana yin ta hina tarmubul fisal yayin da ƴaƴan raƙuma suke jin zafin rana tarmubu daga na aka samo mai arwamban shine zafin rana so za ka irtimabu ana nufin zafi amma kukunan zuciya ke nufi kafin zuciya idan ka saba wa Allah subhanahu wataala baka masa ayin da ya kamata ba to ka shiga uku za ka samu bakin cikin da baya karewa da kuma kukunan zuciya wanda ba ta karewa shine muke shiga wutar jahannama to ka tsale duk abin da aka ce maka atali ko halaka ne karbu da shi karbu da shirka karbu da munafurci karbu da bidiyoyi karbu da zalunci rabu da dukkan nau'o'i na sabon Allah idan kai haka kai wa kanka kiyamun laili in ka je lahira sai zama ba ka da ɓacin rai ba da ƙuƙunan zuciya yanzu idan an yi sashi a kiyama tun kafin a shiga wata bakin ciki zai lullube jama'a ɓacin rai da damuwa Allah zai share mutane a farfajiyar kiyama sai an rasa yadda za a yi kowa bakin ciki ya lullube shi ka je neman alfurma ne wanda in ba da ita ba za ka kai labari ba sai a share ka a kifula ka ka wuni kana tsaye mutumin ya zo ya fita kawai wanda zai maka wannan abu wani tare ne ba za ka ji ba to ko a nan duniya ba tana irin na lahira wanda aka ubangiji ta zai share bayan to wannan ranar ranar bakin ciki kenan amma bawan Allah ka mutumin kirki wanda ya nisanci sabon Allah ya ke wa Allah ta yana cikin inuwa al'arshi ba ba ran tare da shi alladhina amanu wa yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ina cikin da ina inuwan al'arshi cikin yanci da daɗi irin yankin Allah ba ma irin na duniya wanda zai jimshe ka ba ko bai daidai ba ko ya yawa to amma idan baka yi wa Allah da'a ba ka biye wa duniya to kana cikin ɓacin rai tun a farfajiyar kiyama kafin kuma a je mai wutar jahannama Allah ya tsare mu saboda haka duk abin da aka ce maka bata ne ka nisance shi duk abin da aka taimaka kuma halaka ne kan nisance shi ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kar ka biye wanda zai dinga tsora ka akan kirka da bidiyoyi yana ce maka wai ita ne hanyar shiga aljanna wallahi wannan rudu ne kawai wa khudh bil layli hadd an an al aynain mahbub al gimabi wa khudh kariqa kariqi hadd rai bil layli da dare shine ka tashi ka kama tahajjud ka kama kiyamun laili na bibiyi da dare ka samu ɗan rabonka na kiyamun laili wata ruska kori mahabuban zimabi abun so na rintsawa anil ainihi daga idonka wato ka kori son rintsawa daga idonka al shi shine rintsawa ko eh, wa kullum mu'mini ne hubbu min asali gambul aini shine ne ido rintsa ido ma bai na gambati ainin wan fitahiha za a ce tsakanin buɗe ido da rufewa abun ya faru to abin nan ka cire wa kanka son rintse ido wato son bacci kenan ka kore baccin daga idonka ka tashi ka kama kiyamun ne ka gani za ka samu daraja a wurin Allah ta'ala ta ƙololuwa wanda ba baka tsammani shi sa manzo Allah ta sama shi da yake yafi kowa daraja a wajen Allah dan gatan Allah ne sai Allah ya wajabta masa ma kiyamun ne yace wa al layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya dare ka tashi ka kama kiyamul layli an dada maka akan salloli guda biyar Allah zai tashe ka a wani matsayi babba wanda ba wanda zai samu wannan matsayin sai kai ranar kiyama shine ash-shafa'atul kubra to da kiyamul tunda aka tsara masa kiyamul layli saboda ya kai wannan matsayi manzo Allah yana kiyamul layli har kafafuwansa su kumbura idan za ka bi shi ba za ka iya bin sa kiyamul laylin sa ba dogaye ne masu kyau saboda mai saboda darajar da Allah ya masa saboda haka wa izzul mar'i fi qiyamihi bil layl wato izzul mar'i daukakan mutum yana wajen qiyamul layl sa saboda haka kar ka zama daga cikin me wadanda suke rafkanannu wadanda ba sa qiyamul layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ambata masa wani mutum aka ce wani ba ya kwanta har gari ya waye tukunne farka har gari ya waye kasan su sa akwai wani abun mamaki ne a wurin su ya za ka kwanta wai har asuba baka tashi kai kiyamul laili ba sai aka je ana kuka mun don Allah fulan nama hatta asba nama lailatahu hatta asba duka daren fa bacci har gari ya waye ya rasulullah manzon sa yace zaka rajulun bala shaytanu fi udunayhi ai wannan mutumin shaytan ne fitsari a kunnen sa shaytan ya masa fitsari duk wanda ya kwana da ya yi kiyamu ne ba a zuba dan ya masa fitsari idan ka ce to ai ni na taba ban ji ba to ka san irin fitsarin shedan ne ai ba mutum aka ce ya maka fitsari ba ko sai mutum mai shan ruwa kaga fitsarin sa ruwa ne shedan ne aka ce ya maka fitsari tabbas ya yi masa hadisi ne ce na bukhari da muslim so da haka abun mamaki ne a wajen ce shi ga zabai akwai wanda yake kiyamu ne bai san ma iya adadin raka'an da yi ba bai san ma iya yin da yi ba ko rabi zai rabin dare ko fiye da rabi ma ko tulu sanin da ko tulu ya ta na zuci shi ba kirgawa ma saboda daɗi abun yake masa kawai in ya tashi da safe yana cikin wato ainihin farin ciki da da abun nan da walwala manzo Allah ta suma ya ce afdalu salati ba'da al-fariidati qiyamul layl mabibicin sallah bayan farilla ita ce wato ainihin qiyamul layl sai ma da yace fa innal ghafilina zawi tawani nazairu lil bahaimi fil ghiyabi fa innal Haƙiƙa haqiqa marabkana wanda ya rabkana baya ibada baya zikirin Allah zai tsawani ma abota jinkiri wajen ibada ba sa hazam wato ba sa damara wajen bautan Allah su ba subhanahu ala, su zage dantse nazairu duk ɗaya suke ko masu kamance kamanceceniya ne lil baha'imi ga dabbobi kai nazir ma ya wuce kamance kamanceceniya daidai suke da dabbobi daidai shine nazir kenan nazair jam'insa jam'insa nazair nazairu abannan kenan amsalu daidai suke lil bahaimi ga dabbobi fil ghiyabi a cikin ruquqi al ghiyabu shine ruquqi wato ruquqi shine jejin da yake da bishiyoyi dewa shine ghiyabu wato jejin da zaki yake buya kasan zaki shi sai ya samu bishiyoyin yawa sannan sai ya buya to daidai yake da zaki da sauransu masu buya a cikin jeji bai da bambanci ah, to duk wanda baya ambaton Allah baya zikirin Allah baya ibada to me bambancin sa da dabbobi su kafirai ne bangiji ta Allah ya bayani su yace laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ta'ala ya ce mun halitti da yawa daga cikin mutane da aljani saboda wutar jahannama wutar jahannama za su shiga suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata wato suna da hankali ba sa amfani da hankalin su su gane gaskiya inda take ballanta nasu bita suna da ido ba sa ganin alheri da ido, sai sharri suna da kunne ba sa jin alheri da kunne ba wa'azi suke ji ko karatun qur'ani ba sharri suke ji da kunnen su ba sa jin gaskiya Allah ta'ala ya ce wa'annan kaman dabbobi suke kai sun fi dabbobi ma ta wato sun fi dabbobi ma rashin hankali ka duba fa inda aka fi kwanta a sai idan ba addinin kake ba kai da dabba ɗaya ne kai gara dabba ma da kai kuma yace ulaika humul ghafilun wannan sune rafkanannu in ana neman rafkanannu to za a fa su a gaba gaba wanda ba sa tina Allah ba ta yi wa Allah ta'ala da wanda wasa suka sa a gaba da jahilci da son duniya da abubuwa na sha'awa na duniya kawai shi suka sa a gaba wallahi wani in ka ganshi sai ka ji tausayin ka. kamar ba musulmi ba musulmi ne amma kwata-kwata addinin sa kan bai dame shi ba ta ga yana sallah amma shi rayuwar duniya kawai ita za a gaba rafkananne ne mutumin da baya jin wa'azi da Allah ina zai iya gane la abun nan rikicin da ke cikin ranar alkiyama ina zai iya gane addininsa ya zai gane me ya kamata yi me ya kamata ya bari sai kana jin wa'azi sai kana tambaya sai kana sauraron karatu nan ne zaka zama wayige a addininka in baka waye a addininka ba me ina zaka je yanzu ko duniyan nan ne kace zaka neme ta baka da wayewa a kanta wallahi wahala zaka sha to balanta na lahira kuma a ce baka da wayewa a kanta kuma wai kana neman ta ta ina zaka neme ta ko zaka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya kara mana imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh